أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون شم منافقي ba za su yi imani su ɗauki izina daga jarrabawar da Allah yake yi musu na bayyana halinsu da tona asirin munafincinsu a kowace shekara ba sau ɗaya ko sau biyu ba duk da cewa suna da sanayyar cewa Allah shi ne yake musu hakan amma ba za su tuba daga kafircinsu ba ba za su daina munafincinsu ba ba za su tuna da abubuwan da suka faru da su ba da cewa duk daga wurin Allah ba ne.